radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Allah, Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na rana. zagayi na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro raka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Muleka Iran sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu zama muku da su a cikin shirin namu na wannan lokacin. amma kafin hakan ga shirin nan na ko kun san da ke duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata 11 ga watan Oktoban shekara ta 2022 daidai da goma sha hudu ga watan rabi'u awal na shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu ga kamariya masu saurari kuma sun cewa shekaru talatin da hudu da suka gabata a rana irin ta yau ayatollah said ali khamenei jagoran juyin juhalin musulunci na kasar iran ya amince da kafa hukumar majalisar kusanto da masababin addinin musulunci ta duniya tun kafin wannan lokacin da an taba kafa wata majalisa makamancin wannan wadda shugaban cibiyar ilimi ta hauza a kasar iran a wancan lokaci ayatollah burjar da ya kafa inda yake aikewa da tawagogi na manyan malamai zuwa jami'ar azahar ta kasar masar wadda ta kasance matsayin cibiyar ilimi mafi girma ta mabiya masababin ahalus sunna inda suke tattaunawa akan bambance-bambance da kuma abubuwa da ake samun haɗuwar fahimta a kansu a tsakanin masabobi domin fahimtar juna wannan ya kai ga a lokacin shugabanci na sheikh mahmud shaltut shugaban jami'ar azahar wanda ya ba da fatawar amincewa da masabobi na ahlul baiti a matsayin ɗaya daga cikin masabobin addinin musulunci a wannan lokacin ma majalisar ta sami nasarori masu tarin yawa wajen kusanto da al'ummar musulmi tare da ba su ƙarfi da kuma ɗaukaka a duniya da ƙarshe masu wari kun san cewa shekaru 123 da suka gabata a rana irin ta yau wato 11 ga watan oktoban shekarar ta 1899 aka fara gwabza wani matsanancin yaki tsakanin turan holland waɗanda suke mamaye da ƙasar afirka ta kudu da kuma turawan ingila waɗanda suka saka kafar su a ƙasar daga bisani turawan ingila sun shiga ƙasar afirka ta kudu ne tun a shekara ta 1841 a lokacin da suka yi ta mamaye ƙasashen afirka da sunan mulkin mallaka yanda turawan holland sun shiga afirka ta kudu ne tun a cikin ƙarni na goma sha bakwai miladiya bayan gano zinari da lu'u-lu'u masu tarin yawa waɗanda suke kwance a ƙarƙashin ƙasa a afirka ta kudu turawa daga ko'ina cikin faɗin duniya sun yi ta yin hijira zuwa ƙasar domin kwasar garabasa wannan ne sanya turawan holland waɗanda su ne suka fara shiga ƙasar afirka ta kudu suka nuna rashin amincewa daga nan kuma suka fara faɗa da turawan ingila amma da ƙarshe dai turawan ingila sun murkushe turawan holland inda ƙasar ta koma ƙarƙashin mulkin mallaka na turawan ingila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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin Mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 to sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. To jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan ni Hassan Barka na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga mahimman kanan labaran majalisar ɗinkin duniya ta fara wani taron gaggawa na ɗaukar mataki game da haɗewar wasu yankunan ukraine da rasha majami'u a kudus sun nuna damuwa game da shirin birtaniya na mayar da ofishin jakadancin ta zuwa birnin ƙungiyar tarar afirka da somaliya na inganta dabarun yaƙi da ƙungiyar alshabab. tun zuga shirin labaran dalla-dalla ƙasashe mambobin majalisar ɗinkin duniya sun fara wani taron gaggawa tun ranar litinin da nufin yin Allah wadda da zaben raba gardama da ya gudana a yankunan Ukraine din nan guda hudu da suka haɗe da Rasha dama kafin hakan kwanaki goma da suka gabata rashar ta hau kujerar naki game da wani shiri makamancin wannan a kwamitin tsaron na majalisar ɗinkin duniya taron na majalisar ɗinkin duniya na zuwa ne a daidai lokacin da manyan kasashen duniya da majalisar ɗinkin duniya suka yi kakkausar suka game da ruwan makamai masu linzami da rashar ta yi wa ukraine da sanyin safiyar jiya litinin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana duk wani mataki na canza fasalin kasashen duniya a matsayin babban haɗari kana kuma abin damuwa da ya sabawa dokokin majalisar ɗinkin duniya shugaban haɗaɗɗiyar larabawa sheikh muhammad bin zayed al nayan ya fara wata ziyara a birnin moscow na ƙasar rasha a wannan talata don ganawa da takwaransa na rasha vladimir putin kwanaki kaɗan bayan da ƙungiyar opec plus ta yanke shawarar rage yawan mam da take haƙowa shugabannin biyu za su tattauna kan batutuwan da suka shafi yankin da kuma na kasa da kasa a cewar kamfanin dalancin labaran harɗe daular larabawar karfafa hanyar diplomasiya domin samar da sulhu da zaman lafiya tsakanin rasha da ukraine na daga cikin ajandar ziyarar ta sheikh al nahyan haka zalika bangarorin za su tattauna kan alakar da ke tsakanin kasashen biyu ziyarar wannan ita ce ta uku ta shek muhammad al nahyan tun bayan da ya dare kan mulkin daular larabawar kuma ta zo ne a daidai lokacin da amurka ta fusata da matakin da kasashen opec plus suka dauka na rage yawan man da suke haƙowa wanda washington ke dangantawa da marawa rasha baya haɗaɗɗiyar dolar ba wace kawaci ga amurka kamar sauran kasashen yankin golf ciki har da saudiya sun ƙarfafa alakar su sosai da rasha a shekarun baya bayan nan kuma suna daga cikin kasashen da suka kauracewa sukar matakin rasha da ta ɗauka kan ukraine suna masu kiran a warware rikicin ta hanyar diplomasiya. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Majami'u a birnin Kudus sun nuna batukar damuwarsu game da shirin Birtaniya na kaurar da ofishin jakadancin ta daga Tel Aviv zuwa birnin na Kudus. kamar yadda Amurka ta yi lokacin mulkin tsohon shugaban kasar Donald Trump a shekarar 2018. A wata sanarwar bai daya da suka fitar jagororin majami'un na Kudus sun nuna damuwa game da shirin na mahukuntan London wanda ta makar karfafawa Isra'ila gwiwa ne game da mamayar yankunan falastinawa musamman gabashin birnin kudus da falastinawan ke fatan mayar da shi babban birnin su in ji sanarwar majami'an sun kuma buƙaci birtaniya da ta karfafa hanyoyin diplomasiya wajen ganin an shawo kan rikicin falastinu da kuma isra'ila maimakon kwarar da ofishin jakadancin nata zuwa birnin na kudus a watan da ya gabata ne firayim birtaniya ta wa takwaranta na isra'ila ya lafiyar cewa tana nazarin kaurar da ofishin jakadanta na birtaniya zuwa kudus matakin da isra'ila ta yi maraba da shi sai dai kuma ya bakantawa wa falastinawa rai a somaliya shirin wanzar da zaman lafiya na tarar afirka wato atmis e ya ce ya bude cibiyoyin ayyukan haɗin gwiwa domin inganta tsare-tsare da haɗa hannu da sojojin somaliyar yayin ayyukan yaƙi da ƙungiyar al-shabab kwamandan rundunar atmis e diomede Ndegeya ya ce cibiyoyin da aka buɗe a wuraren za su ba dakarun kawance damar aiki tare domin tabbatar da ingancin yakin su kan 'yan ta'addar ya karar cewa cibiyar joc da ke da harkwata ta rundunar ta artemis za ta haɗa kai da harkwatocinta na yankunan da rundunar 'yan sanda ta artemis da harkwatar shirin na wanzar da zaman lafiya da dakarun somaliya da sauran hukumomin tsaro domin samar da sabbin bayanai game da barazanar kungiyar al-shabab da na sauran ayyukan rundunonin har ila yau ya ce cibiyoyin na goyon bayan aiwatar da ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya da ke buƙatar sojin somaliya su karɓi ragamar ayyukan tsaron ƙasar sannu a hankali a nasa ɓangare mataimakin ministan tsaron somaliya abdul fatah kasim muhammad ya ce ayyukan ƙawance na baya-bayan nan da aka yi a yankunan hiran da kuma galgadud na yankin tsakiyar ƙasar ta somaliya sun gudana cikin nasara to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. kuma da bayan labaran duniyar yanzu kuma su taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu fara wani da shirin nan na muleka iran muleka iran masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na muleka iran shiri ne wanda a cikin sama ya kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare masu da dan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali a nan kasar iran da kuma irin damammakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu wara sukan ci tare da mu kuma su jaɗin shirin To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin. Idan masu ware suna biye da mu a makon jiya mun kawo muku bayanai game da garin Salmas da ke lardin Azerbaijan inda muka kawo muku cikakken tarihin wannan gari da muhimman wuraren tarihi da ake da su kuma ake zuwa ziyara domin kashe kwarar ido. Da fatan masu ware sun amfana da bayanan da aka ji. yanzu kwan shirin namu zai ci gaba daga inda ya tsaya inda zai yada zango a garin sabzuwar shi dai wannan gari yana daga cikin manyan birane da ke lardin Khorasan Radawi. Tsohon sunan garin Sabzuwar shine bai haƙi. Yaren Farisanci shine yaren da mafi yawancin al'ummar garin Sabzuwar suke magana da shi, wanda bayan hari da Mangoliya suka kai ƙarƙashin ikon sarki Khawarizmi. Saboda jarumta da jarumai masu ba da kariya da saraukar da kai suka nuna da ake kiransa da suna Sarbidaran. kuma an ɗauki lokaci mai tsawo ana kiran wannan gari da wannan suna bayan daular shi'a ta alibuwai an samu wata sabuwar daular shi'a da ta kafu a ƙasar iran ta hannun sarbidoron inda suka ɗauki dogon lokaci suna mulki a wannan ɓangaren ƙasar wanda shalkwatar wannan daula ita ce sabzuwar garin sabzuwar yana daga cikin muhimman cibiyar taruwar jama'a da jami'o'i da al'adu da musulunci da tarihin arewa masu gabashin kasar iran kuma yana a matsayin wata alama ce ta ilimi da tarihin kasar iran haka kuma makarantun ilimin addinin musulunci na wannan gari suna daga cikin daɗaɗɗun makarantun addini a iran haka zalika wannan gari ya kasance mazaunin manya-manyan masana a lokuta daban-daban na tarihi kuma ya fitar da manyan mawaƙa ga duniyar kimiyya da adabi ciki har ibini yamin faryumdi da kuma hamid safzawari babban musan tarihin kasar iran abul fadl bai shi ma a wannan garin aka haife shi jami'ar ilimin likitanci ta safzawar da jami'ar hakim safzawar da sauransu suna daga cikin muhimman jami'o'i a wannan gari ya zuwa yanzu akwai jami'o'i guda goma sha hudu a garin da kuma manyan cibiyoyin ilimi da ake ci gaba da ayyuka a cikinsu kuma gwamnan wannan gari yana daga cikin gwamnoni na musamman da ake ba su muhimmanci sosai a iran mahmud dorat abad mulla hadi safzuwar mulla hussein wa'is kashif kashifi da kasim gani abul fadl bai said abdullah ifkahi sabzuwari da ali shari'aci duk suna daga cikin manyan mutane da suka fito daga wannan gari na sabzuwar mahangar masana kan tattalin arziki da kasuwanci na wannan tsakanin garuruwan lardin khorasan yana da wani matsayi na musamman kuma yana daga cikin birane masu wadata da arziki a cikin kasar iran ya zo a tarihin bai cewa garin zuwar yana daga cikin babban gari da ke da nau'o'in bishiyoyi masu yawan itatuwa daban-daban kuma inuwa ce ga al'umman wannan gari da suke rayuwa a cikinsa kuma ana kiransa da suna aljannar duniya da ƙorama ke gudana a ƙarƙashin ƙarƙashinsa tazarar da ke tsakanin garin sabzuwar ya kai kilomita 44 da garin mashahad kilomita 220 da birnin tehran ta yamma da kuma nisan kilomita 670 da saba'in da garin sabzuwa da ke yammacin kurasan razawi bisa ina aka yi la'akari da yanayin dokoki yadda ƙasar iran take a shekara ta 1316 zamanin ridasha garin sabzuwar shi ne mafi yawan jama'a bayan birnin mashhad haka zalika ƙididdigar da aka yi a hukumance a ƙasar iran a shekara ta 1335 da kuma 1345 sabzuwar shi ne gari na biyu a yawan jama'a a lardin khorasan wurare masu ɗaukar hankali na birnin sabzuwar garin sabzuwar yana da tarihin sama da shekaru 150 da kafuwa kuma yana daga cikin ababen tarihi na ƙasa wanda makarantar Fakariya tana da tsohon tarihi na shekaru 1100 a matsayin ɗaya daga cikin makaranta mafi daɗewa a Iran. Sai kuma masallacin Fominar da ke da hasumiyoyi guda biyu a matsayin wanda ya fi daɗewa a Kurasan. Sabzubari yana da masaukin baƙi goma sha shida. Guda sha ɗaya daga cikinsu suna wajen gari ne yayin da biyar kuma daga cikinsu suke cikin gari. Ga kaɗan daga cikin wuraren da ke jan hankali masu tarihi a birnin Sabzuwar. kamar cihar toki diva sai masallaci bincike da tarihi da kuma asumiyar hursugad sai makarantar ilimi ta shari'at madar kabarin kashif kabarin bakrad sai gidan wanka na kaisariya da kuma gidan wanka na zafaraniya da dai sauransu gidan tarihi na sabzuwar a shekara ta 1380 cibiyar kula da abubuwan al'adu na ƙasa ta rajista tsoffin gidaje 220 da ke birnin sabzuwar wanda daga cikinsu gidaje 25 zuwa yanzu suna cikin jerin ababen girmamawa na tarihi a matsayin gidajen tarihi da suka fi daɗewa da suke birnin sabzuwar ta ma saurare gashi mun karo bayani amma lokaci ya mana sa ya zama wajibin jalin zamun shirin a nan sai a biyo mu a wani shirin domin jin mu dauki da ci gaban shirin amma kafin nan amma da wanda suka taimaka shirin kammala ko ji shi ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku ku ci gaba da bibiyar shirye shiryen mu da muke yadawa a shafinmu na yanar gizo wato www.db1.ng kenan ta kuma ga shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barkamu da raka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kide kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda cin sami kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe da aka yi daban-daban a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Da yake muna cikin kwanakin zagawa na haihuwa annabin rahama annabi Muhammad tsira da aminci su tabbata gare shi da alayensa tsarkaka ne. To bari haɗa ku da gungun mawaƙa da suka gwada waƙa ta yabo ga manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi da alayensa tsarkaka. Da fatan masu su gyara zama kuma su daɗin shirin. اومدم شب از آسمون یه ستاره روی زمین هدیه ای از سمت خدا رحمت للعالمی تا میذاره رو چشم دنیا مایه فخر این زمینه آب روی هر دو جهان و خاتم آلمان یا محمد یا یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا رسول الله یا رسول الله محمد یا حبیب الله محمد یا نبی الله محمد یا رسول الله مثل امشب کسی که مرهم یک کوه میشه برای کشتی صلح و عدالت میاد و جانشین نوح میشه شب مهمونی ماه و ستاره دلا از شادی امشب بیقراره خبر میاد از اون روزای روشن شب وصل شب دیدن یاره شب وصل شب دیدن یاره یا محمد یا یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا رسول الله یا رسول الله محمد یا حبیب الله محمد یا نبی الله محمد یا رسول الله an gashe ku gungun mawaka na bege da kuka yi na bege da yabo ga manzon Allah tsaya da amincin Allah su fita gare shi da alayensa tsarkaka. Kuma a nan zan jalin zamun shirin sai a tarbiye mu a wani shirin domin jin mu ɗauke da za dan wake-waken musamman na yaban manzo. Amma kafin nan amma madadin wanda suka tallafa shi kammala ni ne na kasance tare ku a cikin shi nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. حسن محمد چشم عالم شده روشن از رایه خندش، عالم یک سر شده گلشن یا محمد یا محمد شام دل انسان ها تو شدی چون شدن شام دل انسان ها را تو شدی چون ما ای هادی اهل دنیا یا رسول الله یا رسول الله To masu sauraron mu a gaba ɗaya ma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin sai kuma can da yammaci idan an sake lalbo mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa. Ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa mu yi ni lafiya. thank you